lahi rabbil alamin <clears throat> wa salatu wa salamu ala as'adin nabiyyin wa ashrafil mursalin nabina muhammad sallallahu wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'awatihi wa samsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الشنابة ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau takwas ga watan shawwal bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda yake daidai da 28 ga watan hudu shekara ta 2023 miladiya a ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka makhawifu salihina min adami kabulil a'mal na dr muhammad bin azuz rahimahullahu ta'ala wanda littafi ne wanda ya rubuta shi a ƙarƙashin fadin allah subhanahu wa ta'ala والذين na ma'ata wa وقلوبهم wajilatun annahun ila rabbihim ra'ji'un. wanda irin wannan shine malamai ke ce ma a tafsirul maudu'i wanda za a ɗauki mas'ala guda ɗaya a cikin alkur'ani ko aya guda ɗaya wacce take magana akan wani abu a tattauna mas'alar tun daga ta har ta wanda idan ba mu manta ba a darasin da ya wuce muna magana ne akan dalilai waɗanda suke nuna cewa lalle magabatanmu ba su gane cewa aiki an amsa ko ba amsa ba wanda alkur'ani ya ba mu labarin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da yake roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mishi aiki kamar yadda allah ya ba mu labarin imra'atu imran mahaifiyar maryam alaihi salatu wassalam ita ma ta roƙi allah ya amsa mata wannan bakanci da ta yi na cewa ta bayar da abin da za ta haifa ya zama mai hidima ga ɗakin allah subhanahu wa ta'ala hakanan kuma annabi ibrahim shi kanshi a wani guri ya roki Allah rabbana ja'alni muqabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati yace rabbana wa taqabbal du'a ya Allah ka amsa mini addu'a waɗannan dalilai da su a cikin alkur'ani sun nuna cewa magabatan mutum daga kan annabawa da waɗanda suka zo bayan su kamar sahabbai da sauransu suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ne ya amsa musu duk aikin da suka yi wanda shi ke tabbatar da cewa suna cike da tsoro na cewa abin da suka yi lalle an amsa ko ba amsa ba shi yasa suke bin bayan wannan aiki da addu'a hakanan kuma dalili na biyu yana daga cikin addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yi idan yayi ibada yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa masa wanda daga cikin addu'o'i akwai addu'an Abdullahi dan Abbas da ya ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda mun karanta rabbi a'inni wala tu'in alayya har zuwa ƙarshe wanda wannan addu'a na da matukar mahimmanci da ya kamata a ce mun iya shi kuma muna yin shi wanda zamani ya zo da cewa ko da baka iya rubutu yanzu akwai waya ba lalle ba ne sai ka ɗauki littafin kana yawo da shi wala'alla kilan ma idan ka ce za ka shiga intanet kilan kana iya samun littafin to amma ɗauka ba ka shiga ka ɗauko littafin ba kana iya ɗaukan shafin ka ɗauki hotonsa ka dinga ɗan gutsura shi kamar yadda ake gutsuran goro a ɗan gutsura a aje aljihu to insha Allah kana ta maimaita shi wannan addu'a mai mahimmanci zai tabbata wanda malamai suke cewa a cikin wannan addu'an akwai a fa'idoji ko kuma addu'o'i guda ashirin da wani abu wanda Allah rabda a inni wala in alayya har zuwa ƙarshe bayan nan kuma kamar yadda malam ya bamu daga cikin malamai sun yi shafin wannan hadisin cewa al-imamul bazzar Allah ya mishi rahma ya kasance lokacin da ya zo yana ba da tarihin shekul islam ibn taimiyya ya ce ya kasance mai yawaita maimaita wannan addu'a a kaga abu ne wanda yake da mahimmanci wanda ya kamata a ce marruka yau za mu tashi a gabata ko gaba na uku wanda ke tabbatar da cewa magabatanmu ba su san cewa an amsan musu aiki ba wannan shi yasa suke bin bayan ibadu da suka yi suna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya amsa musu na uku zajiruhu sallallahu alaihi wa sallam al-musari'ina ila al-qat'i bi qabul al-amal dalilai da za su kara tabbatar da cewa magabata ba san da haka ba shine manzo sallallahu alaihi wa sallam yadda yake tsawata ma waɗanda suke yin gaggawa wurin yanke cewa an riga an amshi aiki kamar yadda muka bada misali a namu dai yanayin mu mutum in yayi ibada sai ce ai tashi tuntuni ya aikata ko ai su tuntuni sun riga sun babu wani alamun cewa yana son ma amsa ko ba amsa ba ba don komi ba saboda ya jahilci Allah na ya jahilci shari'a bai ma san hadarin da yake kai ba shi yasa yake faɗi irin wannan to akwai da yawa waɗanda ke sauri suke yanke hukunci ga wasu waɗanda suka gabata a nasu tunanin waɗannan sun yi ayyukan alkhairi da suke ganin cewa waɗannan mayan aljanna ne amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daman shi aka aiko don ya taka wa mutane burki domin duk abin da za ka yi idan ba akwai linzami da kake rike da shi ba na sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam to mutum zai iya wuce gona da iri ko zai wuce iyaka daga ciki za mu gani kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjaru musari'ina ila alqat'i bi qabul al'amal manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana tsawata ma waɗanda ke yin gaggawa wurin yanke cewa ai an riga an amshi aikin wani ko an amshi aikin wace ko kuma wane dan aljanna ne domin idan aka yi ma mutum hukunci da cewa dan aljanna ne abinda ake nufi shine ibadar da ya an riga an amsa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance na tsawatan masahabbai kada su dinga yin haka la'anna man qabila Allahu amalahu adkhalahu aljanna domin duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya amshi aikin sa. to Allah zai shigar da shi aljanna to wannan kuma al'amari ne na gaibi kamar yadda muka sani al'amari ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya bar ma kanshi sani Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna Allah indahu ilmu sa'a ko ko kuma wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa mabudan gaibi gaba ɗaya suna gurin Allah ne subhanahu wata'ala shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah yake ba mu labari dangane da shi yake cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah kace babu wanda ya san abin da ke cikin sama da ƙasa na gaibi gaba ɗaya ba wanda ya sani sai Allah subhanahu wa ta'ala to saboda haka al'amari na an amshi ibada kowa na ɗan aljanna ne kowa na ɗan wuta ne al'amari ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bar mu kanshi sani wa man ahbata amalahu adkhalahu nar Allah ka tsare mu wanda ko Allah ya bata aikin shi gaba ɗaya to Allah wuta zai shigar da shi azanallahu wa ajarana wa hadhihi mas'alatun ghaibiyya mas'ala ta mutum ɗan aljanna ne ko ɗan wuta ne al'amari ne wanda yake na gaibi tahta yadillahi ta'ala wa hukmihi wanda ke karkashin hukuncin Allah hakanan kuma yake karkashin kulawa na Allah Allah subhanahu wa ta'ala shi ke yanke cewa wani ɗan aljanna ne ko kuma wani ɗan wuta ne min zalika daga cikin wurare da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar ma masu wannan aiki radduhu sallallahu alaihi wasallam ala ummil ala al'ansariya radiyallahu anha inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi raddin zance na umul ala Allah ya kara mata yadda wacce take yar madina a umul ala suka ce ismu hakun ya tuha sunanta na umul ala kuma shine alkunya kamar yadda muka san alkunya daman shine a ce abuwa ne ko ummuwa ce ko to ita wannan shine kuma sunanta shine kuma alkunyarta ta faɗi dangane da fi Uthman ibn Maz'un radiyallahu anhu hina tufiya zance da ta yi lokacin da Uthman ibn Maz'un wanda mun yi magana kan shi jiya wanda ya rasu a shekara ta uku bayan hijira Allah ya kara mishi radda ta yi magana dangane da shi saboda a lokacin da aka yi hijira zuwa Madina mutanen Makka ba su da masauki ba su da gidaje Annabi sallallahu alaihi sai ya haɗa sai ya kulla yan uwantaka tsakanin mutanen Madina da mutanen Makka to a lokacin da aka zo akwai waɗansu da suka yi rige-rige ko kuma suka yi ƙoƙarin warwasan mutanen kowa yana so a ce wani a gidan shi ya sauka to da aka nemi wani ya ɗaga ma wani kafa duk suka ƙi yadda sai aka ce to ayi ƙura'a wanda ya tsinka cewa ko ya tsinci cewa wani zai sauka a gidan shi ne ko ya zauna a gidan shi to nashi ne sai ummul alaya take cewa Uthman bin Mas'un sai ya zama cewa gidanmu ne ya sauka mun fahimta to a wannan gidan ne Allah ya jarabe shi da rashin lafiya suka yi sa har Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki ransa Allah ya ƙara mishi yadda to bayan ya bar duniya sai take cewa shahadati alaika ya abu sa'ib yake cewa shaidan da zan maka ya kai abu sa'ib wanda shi abu sa'ib shine alkunya na usman ibn mas'un wa hiya kunyatu uthmana ibn mas'un radiyallahu an tace laqad akramaka Allah ta ce haƙiƙa Allah ya karrama ka wannan shi ne abin da ta faɗi shahadati alaika laƙadi akramaka Allah shaidar da zan yi maka shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama ka abin da ta faɗi kenan faƙala laha annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yudiri ke an Allah akramahu annabi sai ce wa ya sanar da ke cewa Allah ya karrama shi fa wallahi wa ana rasulullah ma adari ma yuf'alu bihi a wannan ke. kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ce na rantse da wanda raina ke hannunsa duk da cewa ni manzon Allah ne to ban san yadda za a yi da shi ba a wata ruwaya annabi ya ce ma yuf'alu bi ban san yadda za a yi da ni ba muna fahimta kada fi riwayati gairi wahid an aqil an ibn shihab bil lafz damir al gaiba wannan ruwaya haka ta zo a wurin fiye da mutum ɗaya daga cikin maruwaita daga aqil ibn shihab daga ibn shihab da lafazin cewa ma yuf'alu bihi wanda yake ish'ari ga cewa akwai ruwayar da ke nuni da cewa annabi da kanshi yake magana ana fahimta ثم قال صلى الله عليه sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wa inni la arju lahu alkhaira sai ce amma fa ina mishi fatan alkhairi amma ina mashi fatan alkhairi wannan shine abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi kun ga kenan ashe idan muka kalli lafazin da ta ce haƙiƙa Allah ya karrama ka to a lahira ba karamci da Allah zai wa mutum kamar ya shigar da shi aljanna to kuma tun da hatta ce haƙiƙa Allah ya karrama shin kamar cewa take ta san cewa Usman bin Mas'ud dan aljanna ne muna fahimta to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka mata birki bayan sun yi wannan sai ta koma gida bata ji daɗi ba na abin da ta faɗi da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata raddi ba wai raddin ne bata so shi ba a'a akwai lokacin da mutum zai ga in yi laifi shi damuwar shi na farko laifin da ya yi da kuma wanda ya ma laifin saboda haka sai ta je gida bata ji daɗi na a ce ita ta yi abu kaza ba bayan ta kwanta bacci sai ta yi mafarki cewa ta ga akwai wani ko idan ruwa ko ƙorama da ke gudana na usmanu dan mas'ud allah ya kara masa yarda bayan gari ya waye sai ta samu manzo sallallahu alaihi wasallam ta ce ga mafarkin da ta yi dangane da usmanu ibn mas'ud sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata wannan aikin shi ne ake gudanar mishi da shi aikin shi ne ake gudanar mishi da shi to anan ma malamai sun yi magana akan aikin shi ake gudanar mai da shi bayan hadisi ya ce idan mata ibnu adama in qata amaluhu illa min thalathin idan dan adam ya bar duniya duka ayyukan shi sun yanke sai abubuwa guda uku duk da akwai wani ɗaya daga cikin malamai da yake cewa usman bin mas'ud har ya bar duniya bai yi wani aiki daga cikin waɗannan ayyukan guda uku ba na farko sadaqatun jariya ilmun yuntafa'u bihi amalun salihun waladun salihun yad'u lahu sai ya ce duk wannan usman bin mas'ud bai bari ba amma sai dai kamar yadda aka ce aka mishi istidraki da cewa a'a Usman bin Mas'un ya bar da wanda ake ce mishi as said wanda as said din nan ya halarci yakin Badar ashe kun ga ya bar aiki da ke gudana amma kuma suka ce dangane da abinda da ta yi mafarki na cewa ta yi mafarkin ruwa na gudana na Usman bin mas'ud shine Usman bin Mas'un ya mutu ne a halin ribati domin waɗanda suka yi hijira daman kusan halin ribati suke to sai aka ce duk mutumin da yake ya mutu yana ribatsi to aikin shi zai ci gaba da gudana ne saboda haka usman bin mas'un wannan ribatsin da yake kai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki ran shi a kai to akan shi ne wannan aikin ta ga yana ta gudana yana ta gudana har bayan mutuwan shi amma a shahid shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka mata birki sa'annan shi kuma ya tabbatar musu da cewa shi ma bai san yadda za a yi da usman bin mas'un ba a wannan ruwayar ko kuma a ya cewa shi ma bai san yadda za a yi da shi ba sai abin da Allah ta'ala ya faɗi mishi domin akwai abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda za su faru ranar tashin alkiyama dangane da shi karan kanshi na karrama shi da Allah ta'ala zai yi na ceto da Allah ta'ala zai bashi na cewa shine mutum na farko da zai nema ma mutane ceto a fara musu a musu hisabi da kuma cewa shi za a fara buɗe ma shiga aljanna kun ga duk waɗannan al'amura ne waɗanda Allah ta'ala ya ba mu manzan sallallahu alaihi wasallam labari amma duk da haka akwai waɗansu abubuwan da ba a gaya mishi ba to idan ya ce bai san yadda za a yi da shi ba shine waɗannan abubuwan da ba a gaya mai ba amma waɗanda aka riga an gaya mai to ai ya riga ya sani muna fahimta wannan shine hadisi na farko wanda ke tabbatar da cewa lalle ba a san yadda mutum ba a yanke ma mutum hukuncin cewa an amshi aikinsa نبي وعن عائشة أم المؤمنين قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه قال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم اللهم اجعلنا من أهل الجنة وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم اللهم باعدنا من النار وعون النار حديثنا daga ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa du'i Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ila janazati sabiyyin min al-ansar an kira manzo sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga danaza na wani karamin yaro daga cikin mutanen ansar fa qultu ya Rasulullah sai umuna aisha radiyallahu anha ta ce sai na ce ya rasulallah tuba li hada kai ma dalla aljanna duk da sun ce shajara ce fil janna to ba wanda zai kai ga itaciyar da ke cikin aljanna in ba wanda ya shiga aljannan ba yasa wasu malamai ke cewa tuba sai a ce aljanna ta tabbata ga wani ko kuma a ce itaciyar ita karan kanta amma ai lazimin zance shi ne abinda aka ce yana cikin wuri to duk wanda ya isa ga wannan abin sai da ya shiga wannan wurin muna fahimta to tuba liman lihada ta ce madalla ko aljanna ta tabbata ga wannan yaro usfur min asafiril janna wannan tsuntsu ne daga cikin tsuntsaye na aljanna lam ya amali su'a wa lam yudriku bai taba aikata mummunan aiki ba ma bai ma riski mummunan aiki ba tunda bai girma ba qala aw ghayra dhalika ya aisha annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce da wani abin kika faɗi ba wannan ba yake aisha da dai ba haka kika faɗa ba inna allaha khalaqa lil jannati ahlan lalle fa Allah ta'ala ya halatta wa 'yan aljanna mutanenta Allah ka sa mu cikin 'yan aljanna khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim Allah ya halicce su dan aljanna ne tun suna cikin tsatsan iyayensu tun ma ba su zo duniya ba wa khalaqa lin nari ahlan kuma Allah ya halitta wa wuta mutanenta Allah ka tsare mu Allah ka sa ba mu daga cikin 'yan wuta khalaqahum laha wa hum fi asladi abaihim Allah ya halicce su dan wuta ne tun suna tsatsan iyayensu shi yasa duk wanda shi yasa ɗaya daga cikin sahabbai ko sahabbai kan suka so suka ce ya rasulullah aiki da muke yi muna yi ne akan abin da alƙalami ya riga ya rubuta wanda ya riga ya bushe akan shi ko ko akan me muke aiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna aiki ne akan abin da alƙalami na kaddara ya riga ya rubuta sai ce to tunda haka ne alƙalmi ya rubuta dan wuta shaqiyun aw sa'id to fa fi mal amal me zai sa mu ci gaba da aiki tunda an riga an rubuta annabi sai ya ce da i'malu fa kullum muyassaru lima khuliqa lahu ku dai ku ta aiki kowa za a sauƙaƙe mishi abin da aka halicce shi domin shi wanda aka halicce shi don aljanna to zai yi ta aikin aljanna kuma ba zai gajiya ba wanda ko aka yi shi shi ma don wuta haka shi ma zai ta aiki dan wutan nan tutur kuma ba zai gajiya ba ashe kenan mutumin da zai naɗa hannu ya ce ai an riga an kaddara ko an riga an hukunta to lallai bai fahimci kaddara na Allah ba muna fahimta to annabi sallallahu alaihi wasallam sai kara tabbatar mana a wannan hadisin cewa yan wuta an riga an yi su tun asali kamar yadda yan aljanna su ma an yi su tun asali amma a shahid na zancen mu shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata awa ghaira dalika ya aisha da dai ba wannan abin kika faɗi ba duk da cewa mun sanin cewa 'ya'yan musulmai hadisai sun tabbatar da cewa 'ya'yan musulmai idan suka mutu 'yan aljanna ne kuma zance da ya fi rinjaye cewa 'ya'yan waɗanda ke karkashin kafirai su idan suka mutu ba su balaga ba to idan an je lahira ana musu jarabawa ne wannan shine zance rajihi a wurin malamin ahadu sunna cewa za a jaraba su ne wanda ya yi biyayya to daman ko ya balaga biyayyan zai yi wanda kuma ya saba ko da ya balagan daman sabawa zai haka malamai suka ce za a yi da waɗanda suka mutu suna ƙanana 'ya'yan kafirai haka kuma 'ya'yan musulmai su ko 'yan aljanna ne to tunda akwai wannan zance daga manzo sallallahu alaihi wasallam to kun ga idan mutum ya ce wani dan aljanna ne kamar yana kallon abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗi ne to sai malamai suka ce abin da yasa annabi ya hana wannan zance a wannan guri saboda ayyana wannan yaron da ta yi ayyana shi da ta yi ta ce madalla ga wannan ko aljanna ta tabbata ga wannan to a ayyana a ce wani dan aljanna ne to sai in wahayi aka yi sai in manzo sallallahu alaihi wasallam ne aka yi ma wahayi aka ce wani dan aljanna ne wa illa babu wani wanda zai iya cewa mutum wani dan aljanna ne duk da kuma cewa karamin yaro ne muna fahimta ashe kun ga lalle abin sanin cewa an karɓi aikin mutum wanda shi ke sa a bashi aljanna to al'amari ne wanda ya ɓoyi gurin halittu gaba ɗaya babu wanda ya san shi sai wanda Allah ta'ala ya ainihin tsinkayar da shi akai qala an-nawawi rahimahullahu ta'ala nahaha anil musara'ati ila ilal min gaidi an ya kuna inda hadali anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ummu na Aisha kada ta yanke cewa wani ɗan aljanna ne tunda ba ta da dalili inda tana da dalilin da ya tabbatar da cewa wanan na dan aljanna ne wanda kuma dalilin ai ta wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fito gashi kuma bai faɗi mata ba to sai ya hana ta yanki muna fahimta amma da cewa ta yi a dunkule ƴaƴan musulmai waɗanda suka mutu ba su balaga ba ƴan aljanna ne wannan to wannan kaulan wahidan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan muna fahimta an anas radiyallahu anhu qala توفي رجل من أصحابه فقال يعني رجل أبشر بالجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تدري فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه wannan shi ma hadithin al'imam turmudi ya fitar kuma ya ce hadithin garib al'imam al'albani ya zo a fa hadithin Allah ya mishi rahma hadithin anas dan malik yake cewa wani mutum ya rasu daga cikin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam faƙala ya ani rajulun sai wani mutum ya ce abishir bil janna wani kai albishir da aljanna kamar yadda za ka ga in mutum ya mutu waɗansu sun tsaya kan shi ana ta faɗin abubuwa ko to haka shi ma wani ya tsaya kan shi ya ce wani madalla muna maka albishir da aljanna qala rasulullah sallallahu alaihi sallam sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce awala ta dari ai tana yiwuwa baka sani ba la'allahu takallama fi ma la ya'nihi watakila yayi magana cikin abin da ba zai amfane shi ba min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi ashe ashe akwai at-takallum fi ma la ya'nihi ko to mutum da ya je magana akan abin da babu ruwan shi ko abin da ba zai amfane shi ba a cikin a duniya ko lahira to wannan al'amari ne wanda ke iya hana mutum ya shiga aljanna aw bakhila bima la yanqusuhu ko kuma mutum ya yi rowa da abin da ba zai tauye shi ba domin da yawa in an yi maganar sadaka wani yana ganin ko yana da shi bai bayar ba babu wani tuhuma lalle yana iya zama matsala gare shi muna fahimta to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce watakila ya yi rowa ga abin da in ya bayar ba zai tauye shi da arzikin da yake da shi ba ashe kenan a zahiri mutane sun san cewa mutumin kirki ne duk abubuwan da yake aikatawa ya bayyana gare su cewa abubuwan alkhairi yake aikatawa da wannan ne suka yi hukunci amma kuma ba sani ba akwai waɗansu al'amura waɗanda suka faku tsakanin shi da ubangijinsa wanda su la na alaiha su ba san da su ba ashe kenan da ba san da waɗannan abubuwan ba suna iya hukunci da abin da ya bayyana gare su abin da koya ɓoyu to Allah ta'ala shi ne zai tabbatar da shi muna fahimta da sun san abin da ya bayyana da ya ɓoyu na mutum to za su iya mashi hukunci da cewa dan aljanna shi sa annabi ya yi ishara ga abin da ta yi ya yi su masu san ma ya yi ba yanzu mutumin da ya ki bayar da sadaka wa ya san me ke aljihun shi <laughs> babu wanda ya sani sai Allah subhanahu wa ta'ala to annabi sai ya musu ishara da wannan to haka zaka shigo da duk al'amura waɗanda suke masu yawa akwai wanda mutum ma zai tsabbace daga shi sai ubangiji ya saba ma Allah kuma Allah ya yi rufa mai asiri babu wanda ya san wannan abin da yake aikatawa amma kuma idan ya fito kamar shekul islam ko idan ya fito ana ganin cewa mutumin kirki ne ko hannu aka sami shi ko yatsa aka sami shi a baki ba zai tauna ba amma kuma idan ya ware tsakanin shi da ubangiji na saba ma Allah amma kuma Allah ya rufa mai asiri duk da haka to wannan sirrin ai mutane su ba san da haka ba muna fahimta shi yasa ba a yi ma mutum hukunci da cewa wani dan aljanna ne al'amarin ya faku Allah subhanahu wata'ala kadai ya sani an ka'ab bin ujrata radiyallahu anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yawman فرأيته متغيرا قلت بأبي وأمي ما لي أراك متغيرا wannan hadisin daga Ka'ab ibn Ujra Allah ya kara masa yarda yace ya zo wurin manzon Allah sallallahu wa sallama wata rana fara'aituhu yace sai naga manzo sallallahu alaihi wa ya canja alamun akwai damuwa qultu bi abi wa ummi sai yace ya rasulullah fansa fansanka mahaifina da mahaifiyata mali araka mutaghayyiran ya naga ka canja ya naga ka a wannan yanayi qala ma dakhala jawfi shay'un منذ 30 manzo sallallahu alaihi wasallam yace babu wani abin da ya shiga cikin ciki na kwana uku kenan awa 72 fa dhahabtu yace sai na tafi in ji shi ka abin ujra fa'ida idha yahudiyyun yasqi iblan lahu yace sai naga wani bayahudi yana shayar da waɗansu raƙuma nashi fasakaitu lahu ala dhalika ala kulli dalwin tamratin sai na shayar da waɗannan raƙuma akan ya biya ni duk guga ɗaya idan na za a bani na janyo za a bani tamra da binu ƙwaya ɗaya fa jama'atu tamran sai na haɗa da binnai da yawa tamratun da tamrun wannan tamratun ɗin tawun ɗin ba ta'u ta anis ba ne suna ce mata ta'ul wahda an fahimta to shi yasa sai a jam'in shi da tamrun kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi cikin alkur'ani inna Allah ya'murukum an tadbahu baqara kun ga baqara guda ɗaya kenan amma da suka je can sai suka ce qala du'una na rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina sai suka cire ta'un an fahimta wannan suna ce mata ta'ul wahda saboda haka tamratun jam'in shi shine tamrun sai a cire wannan ta'un nan yace fajama'atu tamran fa ataituhu bihi sai na zo wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da waɗannan dabin nan fa qala atuhibbuni ya ka'ab manzo sallallahu alaihi wa sallam sai yace ya ka'ab kana so na qultu bi abi anta na'am ce fa san ka mahaifina ya rasulullah kwarai ina san ka qala innal faqra asra ila man yuhibbuni min as sayli ila ma'adinihi annabi sai ya ce to talauci yana da saurin zuwa wurin wanda yake so na fiye da yadda ambaliya ke zuwa zuwa ga ainihin kwari <laughs> an fahimta kada ka ji ka fara kiko allura <laughs> wa innaka sayusibuka bala'un fa'idda lahu tijfafan kuma ka sani cewa jarabawa zai same ka fa'idda lahu tijfafan to ka shirya mishi ka sanya mishi wani kandagarki ka shirya mishi ma'ana wannan jarabawan da zai zo maka qala fa faqadahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam kwana biyu bai ga ka'ab bin ujra ba faƙalu marid da annabi ya tambaya sai aka ce ai bai da lafiya fatahu manzo sallallahu alaihi wasallam ya je ya same shi faƙala lahu abishir ya ka'ab yi albishir ya kai ka'abu faƙalat umuhu hani allakar janna da ta ji annabi ya ce albishirinka ya ka'ab sai ta ce madan lagare ka ya ka'ab aljanna ta tabbata gare ka faƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce man hadhihi almuta'alliya ala Allah wace ce wannan take rantsuwa ga Allah har take yanke hukunci ga Allah wannan ya nuna ba wuri ɗaya sake ba kawai annabi ya ji muryar ne ko qala ma yudriki ya umma ka'ab fa qala hiya ummuhu ummi ko sai ce ai mahaifiyata ce qala ma yudriki ya umma ka'ab annabi ya ce me ya sanar da ki ya ke umma ka'ab la'alla ka'aban qala ma la yanfa'uhu Ƙila ka'ab akwai sanda ya faɗi abin da ba zai amfane shi ba aw mana ma la yugunihi ko kuma ya hana abin da ba zai wadata shi ba kamar dai ƙarin bayani akan wancan kissa to wannan hadisi kamar yadda muka gani ibn asakir ya fitar al-imam tabarani ya ce lam yarwi hadha hadith an ka'ab bin ujra illa musa bin wardan tafarrada bihi dammam wa dhakarahu al-munziri fi at-targhib wa naqala an shaykhihi abi al-hasan qawluhu isnaduhu jayyid wal muta'alliya al-halifa al-hakima ala Allah to wannan hadisin al-imam albani Allah ya mishi rahma yace na farko isnadin shi na da matsala bai inganta ba hakanan kuma matanin shi ma munkar ne dalili kuwa shi ne talauci cewa yana sauri zuwa ga wanda yake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda ambaliya ke gangarowa zuwa ga ainihin kwari waƙi ya saba ma wannan zance me yasa saboda abdurrahman bin auf ba a magana wurin kuɗi talha ibn ubaidillah ba a magana wurin kuɗi shi kan shi usman bin mas'un ba a magana wurin kuɗi wane ne kuma yau da zai yi shakkan cewa waɗannan suna son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun lura saboda haka min haithul isnad hadisin bai inganta ba sanadan haka min haithul matan wannan matanin munkar ne ana fahimta illa iyaka za a sharhanta shi ne saboda kawai dai tunda malam gashi ya kawo shi kuma yana daga cikin fa'idojin galiban waɗansu ma idan suka tashi rubuta littafin suna rubuta ne an zahar kal hadisan da suka zo musu akan babin da suke magana za su zo da shi sai su bar uhuda ga wanda yake karatu kai ne zaka bi isnadin ka gane ingancin shi ko rashin ingancin shi kamar yadda al um, wannan mai tarihul umam wal muluk ya kawo al-imam ko taba abin da ya kawo cikin littafin tarihul umam qurtubi ne ko ya kawo sai ya kawo isnadi ya kawo hadisai duk da cewa a ciki za a iya samun waɗanda ba su inganta ba ya ce shi ba yana so ya ce ya inganta ko bai inganta ba ne shi dai kawai ya kawo ne mai karatu shi zai je nemo inganci da rashin shi ana fahimta saboda haka wannan hadisi al imamul albani Allah ya mishi rahma ce wannan hadisin bai inganta ba min haithu sanadu wa kadhalika munkarun min haithu almatan ana fahimta wa innaka sayusibuka bala'un kuma ya ce jarabawa zai same ka fa'a'id da lahu jifafan to ka shirya mishi at jifaf asali shine ne akwai shimfiɗa da ake sanyawa jikin doki ko kuma rigar da ake sa ma doki in za a je yaki wanda ko da an harbi dokin abin nan zai zama kamar kariya gare shi to shine ma'anan jifaf kenan yanzu tunda ka san ka yi talauci ka shirya ma talauci to wa zai shirya mishi ko ba shirya ma talaucin kuma shirin da ya yi aiki kaga ai sai dai Allah kawai saboda haka wannan hadisin dai ga yadda yake kamar yadda malamai suka mashi hukunci saboda ce kai ma barka fara cire soyayya tunda kana so kai kuɗi <laughs> an fahimta wallahu alam wa alaikum assalam eh hadisin ibn mas'ud eh dama ai hadisi na abdullahi dan mas'ud yana magana akan hadisin can da ina ga abu huraira wanda sahabbai suka zo suka samu manzo sallallahu alaihi wasallam suke ce aiki da mutane suke yi shin suna yi ne akan abin da alƙalami ya riga ya rubuta ko kuwa akan me suke aiki annabi sai ce eh suna aiki ne akan abin da alkalami ya riga ya rubuta shi yasa su ma da suka fahimci wannan hadisin abdullahi dan mas'ud cewa za a umarci mala'ika bi kachbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun aw sa'id za a rubuta mutum dan wuta ne ko dan aljanna to da suka fahimci wannan da kuma wannan tambayar da suka yi sai suka ce to in haka ne me amfanin aiki tunda mutum tun yana cikin an rubuta dan wuta ne ko dan aljanna annabi sai ce a'a i'malu ku dai ta yin aiki fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu kowa an yassare mishi ya aiki ga abin da aka halicce shi domin shi wanda daman tun a ciki an rubuta cewa dan aljanna ne za a sauƙaƙe mishi aikin aljanna idan ka gaina aikin aljanna sa'an nan ya zo ya zama dan wutan to daman tun a cikin an riga an rubuta cewa dan wutan ne kuma ko da kuwa gaina aikin aljanna a zahiri ne amma a batini ba dan aljannan bane muna fahimta shi yasa hadisin aka ce wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati fima yabdu lin nas ɗaya daga cikin ku zai ta aiki irin na 'yan aljanna a ganin mutane domin musulmi idan yana aiki akan ka'ida ta musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ana sa ran Allah ya amsa mushi aiki amma mutumin da yake kafiri tun asali bai yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba duk aikin da ya yi a banza ne akwai waɗanda za su shigo musulunci kamar irin su abdullahi bin saba waɗanda ba musuluncin suka zo suka yi ba ko amma sai suka zo suka ce su musulman ne suka shigo suka cutar da musulmai suka yi duk abin da suka yi na barna a cikin musulunci irin su abdullahi bin ubayi bin salu kaga ai kafirai na ganin shi musulmi ne amma ba musulmi bane a gurin Allah to akwai waɗanda za ka ga a zahiri musulman ne amma kuma gurin Allah ba musulmai bane to waɗannan su abin da Allah ta'ala ya hukunta shi ne in ya ga dama kafin su mutu sai ya bayyana ma duniya cewa su ba musulman ba ne idan ya ga dama a'a ba zai bayyana ma mutane ba a duniya a hakan za su mutu kowa na ganin su kamar musulmai har musulmai za su musu duk abin da suke ma yan uwansu musulmai sai in an je filin alkiyama ne yau matubula sara'ir Allah ta'ala sai ya bunkudo ko ya bankaɗo waɗannan asirran da shi kaɗai ya sani ba wanda ya sani sai su muna fahimta

kwarai da gaske malam yana magana akan babin qada'u wal qadar daman shi yasa malamai suka ce shi sirrullahi ne shi babin kaddara sirri ne na Allah shi kadai ya san kanshi shi kadai ya san me ke cikin shi a babi na ibada kawai mutum yayi abin da zai yaban ma Allah sauran amma babban abin da mutum zai ba mu mahimmanci shine bayan ya yi aiki ya bi da addu'a bayan ka yi aiki ka bi da addu'a Allah ta'ala ya amsa kamar yadda kamar ya ƙara tuna mana cewa a farkon karatun na an kawo cewa Allah na iya buɗe ma mutum ƙofan aiki amma kuma ba zai buɗe mishi ƙofan amsa ba saboda haka dan ka yi aiki ba fa an amsa ba ne dan mutum ya yi aiki ba fa an amsa ba ne aiki daban amsa aiki kuma daban to idan mutum ya gane wannan zai shafa ma kanshi lafiya idan ya yi aiki to ya roƙi Allah ya amsa mishi kamar yadda mutum zai yi tukuru wurin ya yi aikin nan to haka zai yi aiki tukuru don kuma ya roƙi Allah ya amshi aikin <laughs> muna fahimta? to na'am na'am kwarai da gaske kwarai da gaske haka ne haka ne ya tuna mana hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce da zai kwashi mutanen da ke sama da ƙasa ko halittu da ke sama da ƙasa gaba ɗaya ya jefa su cikin wuta adalci ne kamar yadda da zai kwashi halittun sama da ƙasa gaba ɗaya ya sanya sa a aljanna wannan rahama sani ya yasa manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lan yadkhula ahadun minkum aljannata bi amali babu ɗaya daga cikin ku da zai shiga aljanna da aikinsa sahabbai suke cewa wala anta ya rasulullah suka ce hadda kai ya rasulullah ya ce wala ana illa an yataghammada ni Allahu bi rahmati. haddani ma sai in Allah ta'ala ne ya lullube ni da rahamarsa shi yasa Allahumma rahmataka narju wala takilna ila anfusina tarfata ayn rahamar Allah kawai zamu nema kada wani yayi wani abin aiki yayi tunanin yayi wani abin kirki Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda malamai suke cewa ba a mishi gwaninta a'a duk abin da ya ce ka yi to kai iyayen ka koma ka roke shi bai da alaka da kai alaka shi da kai shine ka mai biyayya kuma biyayyar da za ka yi ba shi ne zai baka abin da kake nema gurin shi ba sai in ya ga dama ya ce gashi muna fahimta to Allah ya sa mu dace mu wake magana ok to to to alhamdulillah na'am wa an anas ko radiyallahu anhu qala استشهد رجل منا يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت هنيئا لك يا بني, بل... يا بني الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره wannan hadisin anas allah ya kara masa yarda yake cewa istashhada rajulun minna yau ma uhudin ranar da aka yi yakin uhud wani mutum daga cikinmu ya yi shahada فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع sai aka samu a cikin shi yana ɗaure da dutse saboda yunwa ya ɗaura dutse a ciki ne saboda ya yi nauyi fa masa ummu turab an waje sai mahaifiyarsa ta shafa mishi ainihin ƙasa ko taɓo ko turɓaya daga fuskarsa wa qalat hani allaka ya bunayya janna tace ma dalla ina taya ka murna ya kai ɗana da aljanna da ka samu saboda yayi mai ya yi shahada faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ma yudiriki me ya sanar da ke cewa ɗan nan naki ɗan aljanna ne la'allahu kana ya takallamu fi ma la ya'ni wala Allah ɗan nan naki fa yana magana cikin abin da ba zai amfane shi ba duniya da lahira wa yamna ma la yadurruhu kuma abin da in ya bayar ba zai cutar da shi ba yana rowan shi yana hanawa wannan hadisi na anas allah ya kara masa yarda ibn abid duniya ya fitar haka al-imam al shi ma ya fitar a majma'u zawaid wa fihi yahya ibn ya'la al wa huwa da'if akwai wani wanda ake ce ma yahya ibn ya'la al-aslami kuma shi wannan malamai suka ce zaifi ne kuma idan ka kalli hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin muslim cewa mutumin da ya samu shahada za a gafarta mishi abu ɗaya ne matsalan wanda ya shahada shine bashi wanda dai ya samu shahada da gaske in dai shahada ya yi to matsalar shi ɗaya ce ita ce bashi na ko amana muna fahimta wa illa alkalam fi ma la anihi ko yamna'u ma la yadurruhu wannan matsayin da ya samu na shahadan nan yana danne waɗannan laifuffuka wallahu alam muna fahimta amma dai cikin isnadin akwai wannan yahya bin ya'la al-aslami ah, wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala utila rajulun ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shahidan fa bakat alaihi bakiyatun fa qala wa shahidahu fa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam ma yudriki annahu shahid la'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'nihi aw yabkhalu malayan la shi ma wannan hadisin abu huraira Allah ya kara masa yarda yake cewa wani mutum an kashe shi a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi shahada fa bakat alaihi bakiyatun sai wata ta zo tana kuka a kan shi kukan cewa ya mutu fa qalat wa shahidahu tace wayyo ba dan uwana wanda ya shahada ko wani nawa wanda ya shahada fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ma diriki annahu shahid me ya sanar da ke cewa ya yi shahada la'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'ni watakila shi wannan dan uwan naki ko wanda kike cewa yayi shahada yana faɗi ko yana magana cikin abin da ba zai amfane shi ba aw yabkhalu bima la yanqusuhu ko kuma yana ruwa da abin da koda ya bayar ba zai tauye shi ba wannan duk goyo ne akan wancan hadisin da ke sama hadisin shi ma ya ce da'if alal haythami fi majma'iz zawaid rawahu abu ya'la wa fihi isam bin taliq wa huwa da'if walbai haƙi fi shu'abil iman wal mundiri da sauransu abin da ya yasa muke faɗin waɗannan takharijat ɗin saboda akwai waɗanda ke jifan maganganu cewa ana ruwaito hadisai waɗanda suke mawdu'ai eh ana ba da hadda hadisai mawdu'ai wai ana babin targhib wa tarhib wanda kuma ƙarya ne an fahimta domin ka ce mutum na faɗin hadisi mawdu'i yana ba mutane wannan kaman ka kusa ka kai shi boda na kafirci don malamai akwai waɗanda ke ganin cewa ruwayan hadisi mawdu'i waɗansu suna ganin wanda ke ruwaito wannan da gangan ma ya bar musulunci amma waɗansu sai su dinga jifa cewa wai hadisai da ake bayarwa na addu'o har da hadisai maudu'ai wanda kuma ƙarya ne sun taɓa faɗin irin wannan zance aka turo aka turo cewa gashi gashi daga waɗansu garuruwa har sai wani ke cewa to ai a nemi malam wani a nemi malam wani wai don su yi magana cewa a daina ruwaito waɗannan hadisan na ce ai ba sai an nemi malam wani ba mu ai ayan malam ne ai ha to ga 'ya'ya kuma ina zaka je ana wani rara gefe addini addini ne kuma ilimi ilimi ne eh, ba a mishi kafafa ba ka zama kan kujera ka juya kujera ko ka ce hadisi kaza da ifi ne ko hadisi kaza maudu'i ne eh, akwai ilimin ai saboda haka aka kawo hadisan muka duba da izinin malam aka duba da abin da malamai suka ce sai muka muka yi magana a ciki muka tura musu muka ce to mu dai ga abin da malamai suka ce ga kuma hukuncin da malaman saka bayar amma idan akwai wani zance da ya saba ma wannan a kawo har yau har yau kuma ni ban bari ba ina tabi ce har yanzu ba a turo mana ba domin mu ɗalibai ne kuma muna son mu karu na'am na'am na'am eh eh wajabat eh na'am eh yana magana akan hadisan waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam na zaune da sahabbai sai aka wuce da gawa sahabbai fa'athna alaiha khaira sai sahabbai suka yabi wannan janazar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wajabat ana zaune kuma sai aka ƙara wucewa da wata janazar sahabbai kuma fa'athna alaiha sharra sai suka faɗi muyagun abubuwa dangane da wannan janaza annabi ya ce wajabat to me alakar wannan da wannan alakar wannan da wannan shine bambancin su shine annabi ya tabbatar da matsayin wancan anan amma anan mu ma yanzu ko da mutumin banza ne ya mutu to dan an faɗi sharri kan shi ba wani wanda zai ce wajabat muna fahimta kamar yadda in an yabi mutum shi ma ba wanda zai ce wajabat sai dai ai mai fata yasa malamai suka ce wanda ya sami kyakkyawan karshe kuma ya rayuwa mai kyau to ana roƙon mishi rahama ne gurin Allah wanda kuma ya ka samu san haka ya yi mummunan karshe ɗabi'un shi ba su da kyau amma ya mutu cikin musulunci to ana roƙa mishi gafara ne saboda shi haɗarin nashi ya fi yawa tsoron da ake ji a kan shi ya fi yawa akan wanda ake ganin cewa mutumin kirki ne to shine bambanci wancan annabi ya tabbatar da ya ce wajabar akan su amma ban da sufa to shi yasa kuma an koyar da su waɗanda ke gurin abin da za su faɗi dangane da wanda ya mutu ne wallahu alam na'am eh haka ne sun ba da shaidan abin da suka sani ne na zahiri amma shaidan da suke bayarwa zai tabbata ne idan ya yi mutabaka da abin da ke gurin Allah domin in ka karla hadisin da muka karanta ɗazu cewa wala Allah ya faɗi abin da bai zai amfani shi ba duniya da lahira ko ya yi ruwa akan abin da ko da ya bayar ba zai cutar da shi ba har muka bayar da misali yanzu in an ce a bayar da sadaka wa ya san me ke aljihun kowa amma Allah ya san me kowa ke da shi wani ya ki bayarwa ne sai kai tunanin bai da shi ne amma Allah ya san yana da shi kuma ya ki bayarwa to ire-iren waɗannan masail ɗin waɗanda Allah kaɗai ya san su kuma mutum na iya keɓancewa daga shi sai Allah cikin ɗaki ya saba ma Allah ya fito kuma a mutunta shi a ganshi mutumin kirki ne wa ya san waɗannan laifuffukan to idan suka bayar da shaida da abin da ya bayyana gare su tare suke sallah tare suke kiyamu ramadan tare suke azumi duk wasu ayyukan alkhairi tare suke kaga akan haka za su bayar da shaida amma ayyukan da yake cikin ɗaki fa wannan kuɗin da yake ruwa yake aljihun shi fa ashe kiya ga in sun bayar da shaidan nan ba zai tabbata ba sai yayi mutabaka da abin da ke gurin Allah ka fahimta to shine Allah shi ke tabbatar da halin da mutum yake ciki na gaske ya fito na'am wa alaikum assalam na'am eh, eh to ai waɗannan fudulul kalam in ma ba su kai ga ainihin giba ba ai magana abin da ya shafi siyasa shi asalin shi fudulul kalam ne idan baka taba mutuncin kowa ba idan ko ya kai ga mutuncin wani to kaga ya zama giba ma kenan eh hmm. hmm. eto eh eh, ba za a ce ya shiga ciki ba saboda a iya nashi tunanin ga abin da yake tsarawa amma kuma a cikin waɗannan abubuwan ya kamata a ce shi ma ya ɗan gutsura abin da zai bayar ɗin eh, yana da kyau a ce a cikin abin da ya yi budget ɗin to ba ya yi budget ɗin abin da zai sai kaza da kaza da kaza ba hadda shi ma sadakan da zai yi shi ma ya kamata ya shiga ciki wallahu alam eh. hmm. haka ne haka ƙware da gaske shi abin da yake nufi kenan eh musulmi ya yi iya abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya daura mishi daidai gwargwado inda ya zame ya nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mishi har mutuwa ta zo mishi Allah ya taimake mu وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قتل ko wa وعن bi salama ابن abdurrahman الرحمن أن kanat inda aisha wa ومعها نسوة فقالت امرأة منهن والله لأدخلن, لأدخلن الجنة فقد أسلمت وما سرقت وما زنيت فأتيت في المنام فقيل لها أنت المتألية لتدخلن الجنة كيف وأنت تبخلين بما لا يغنيك وتتكلمين فيما لا يعنيك فلما أصبحت المرأة دخلت على عائشة فأكبرتها بما رأت وقالت اجمع النسوة اللاتي كنا عندك حين قلت ما قلت فأرسلت إليهن عائشة رضي الله عنها فجئن فحدثتهن المرأة بما رأت في المنام شما وانا حديث كنغا تخريج شناء أكسا حديث أينهم أبو سلمة ابن عبد الرحمن يكيت وأن امرأة كانت عند عائشة ومعها نسوة وتما تتاكسن شغل عائشة رضي الله عنها أقوي ماتا أولا suna zaune faqalat imra'atun minhunna sai wata mace cikin waɗannan matan ta ce wallahi la na aljannata ta ce wallahi sai na shiga aljanna me dalilanta ta ce faqad aslamtu na farko dina musulunta wa ma saraktu ban taba sata ba wa ma zanaitu ban taba yin zina ba waɗannan su ne dalilanta fa utiyat fil manam sai bayan ta koma gida ta kwanta sai aka zo mata cikin mafarki faƙila laha sai aka ce mata antil muta'alliya la tadkhulunna aljanna yanzu ke ce kike hukuncin cewa wallahi sai kin shiga aljanna kaifa wa anti tamkhalina bima la yughniki ta yaya kuma in aka zo aka kama ki yanzu gashi kina kina rowan abin da in ma kin bayar ko kin rike ba zai kara miki komai ba ga abu nan ana bukata ki bayar amma kuma kin hana wannan abin da kika hana ba abin da zai kare ki da shi wata tatakallamina fi ma la ya'niki kuma kina magana cikin abin da ba zai amfane ki ba falamma asbahat da ta ji wannan magana kuma ta tabbatar da ai an kama ta da wannan magana dakhalat ala aisha da gari ya waye ta je gurin na aisha Allah ya kara mata yadda fa akhbaratha bima ra'at ta bata labarin abin da ta gani wa qala sai ta ce mata yanzu ijma'in niswatallati kunna indaki ta yanzu alfarmar da zaki man matan da na yi magana gaban su ɗin nan da Allah ƙara tattara mini su hina kulti ma kulti ko kultu ma kultu lokacin da na faɗi abin da na faɗi fa arsalat ilaihinna Aisha radiyallahu anha sai ummuna Aisha ta aika a kira waɗannan mutane ko matan faji'ina fa haddathat hunnal mar'atu bima ra'at fil manam sai duk suka zo wannan mata ta ba su labarin abin da ta gani cikin bacci to ina ga wannan komin shige shi za mu kwana a daji ne ko naktafi bihi insha Allah ashe kun ga dai khulasatul qaul shine babu wanda zai yanke ya ce aikin da ya an amsa tun dai Allah bai kaddara ka zo a zamanin da Allah su zai sa sallallahu alaihi wasallama wahayi ba ya ce wani dan aljanna ne ko wani ya shahada to ko da mutum ne aka kashe shi ta irin waɗannan ayyukan waɗanda shari'a ta ce idan wani ya mutu ta wuri kaza yayi shahada wanda ya ƙone gobara ta ci ya yi shahada wanda ya nutse a cikin ruwa ya yi shahada wanda gini ya faɗo mawa duk ya yi shahada shari'a ta sanya alamu ne to ko da mutum ya yi irin wannan mutuwar to baka mai hukunci ka cewa na ya yi shahada ana fahimta ko waɗansu mutane suka kashe wani to babu wanda zai mai hukunci da cewa ya yi shahada sai dai a yi fatan allah ya karɓi shahadarsa mun fahimta wallahu alam salli ala muhammadin wa ala ali muhammad